kai wannan gurguwar ta dame mu ko irin tabi layi ita ma kowa in wajen layi ne misali in a asibiti ne ma haka ko banki na samu sauƙi al'amura na ga sale lokacin da nake na karatu a bayero mutane sun sha sauka su ban sit su tukin a mota. Mutane sun zo sakar min su baga sakar da me take fada me take fada ni ban fahimci ba. Wannan muryoyin wasu mata na masu bukata ta musamman inda suke bayyana kalubalen da suke fuskanta na yau da kullum. An dai fara bikin ranar masu bukata ta musamman ne a shekarar 1983, inda daga bisani Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince wajen tabbatar da ranar a kowace shekara a 1992. A wata ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya kimanin kaso goma cikin ɗari na al'ummar duniya ne ke fama da wata tawaya a cikin mutane miliyan ɗari shida hamsin yayin da kaso na wannan adadi fama da talauci. Har ila yau bincike ya nuna cewa kaso biyar zuwa goma sha biyar ne kaɗai a kasashe masu tasowa ke da damar mallakar na'urorin da ke tallafa musu wajen gudanar da ayyukan su kamar kowa. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu bukata ta musamman Malam Sani Yusuf Fage ya bayyana mana matsalolin da mambobinsu ke fuskanta. akwai mutanenmu waɗanda suke suna da sana'o'i ba su da tallafin yadda za su yi a ah, gwamnati ba mu da cikakkiyar recognition saboda yan santocin da muke takama da su kamar su mari rehabilitation center irin su dawakin kudu da ya kasai wanda da dukkanin santoci ne wanda ake koyar rawu yanzu kwace ko da sun karatu ba da kasance suna da ita to a kungiyance wani yunkuri kuka yi na. nan iyakacin maganar mu mai rubuce rubuce duk wanda yake concern akan wani abu mu je mu ganshi mai roko iyakacin abin da muke iya yi kenan kuma duk mun yi hukumar ba da agajin gaggawa cike kula da harkokin masu bukata ta musamman shugaban ma'aikatar ya yi karin haske dangane da wasu santocin koyon ayyukan doka dogaro da kai na masu bukata ta musamman da ake ikirarin an rufe su. Babban sakataren hukumar tallafin gaggawa da tsugunar da nakasassu ta jihar Kano, Aliyu Bashir nikel ya yi karin haske dangane da wannan batu. Wani da iya sani na ba wasu santa da muka rufe. Wataƙila suna maganar a santar da ake ajiye masu lalurar kuturta ta dawakin kudu. Wannan kuwa yanzu wannan ciwon kuturta babu shi. Saboda haka gwamnati ta rufe wannan wuri ta gyara shi ta mai da shi yanzu bangaren horar da irin wa'annan na kasassun wanda suka muka tahi daga mariri muka koma can so ba zan ci rufe a kai ba an can ita wajen koyar da sana'a na waɗannan masu bukata ta musamman makafi a wannan wuri ana ake koyar musu da sana'a dandalin voa ya samu zantawa da mashawarci ga gwamnan jihar kano na masu bukata ta musamman malam usman yusuf dangane da yunkurin da ofishinsa ke yi wajen taimakawa masu bukata ta musamman akwai wa'anda suka rasa kamar hannu ɗaya ko kafa ɗaya su ma mun samar musu da artificial leg sama da mutum wajen 150 akwai 'yan wasa wanda suke na fara soka su ma alhamdulillah ba a taba ba su wani tagomashi irin wanda aka yi musu a kwanan nan ba sau uku a wannan gwamnatin suna samu nasara kuma sau uku gwamna yana ba su dunkuli mai nauyi yana sai afurubin naira dubu ɗari tara da wani abu ka tura kurame a zuwa lego a abuja domin su halarci wani wasa wanda za su su yi tsakanin su irin na kurame ne bayan wannan akwai makafi da muka tura jihar lagos wanda mun tura batch na farko an tura batch na biyu kuma muna nan za a tura batch na uku. Alhaji Usman Yusuf dai ya ce babu wata kungiya masu bukata ta musamman da za ta nemi taimako gwamnati face ta aiwatar musu da ita.